This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yamma. Yanzu ma Grace Ahir Abdu ce tare da Ibrahim ka almasi garba daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku da kuma jan ragamar mu na ƙarshe a yammacin yau goma sha biyu ga watan Oktoba. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan batun gina tashoshin jiragen sama a Najeriya da jihohi ke ba da karfi a kai. Kamar yadda muka saba a wannan shirin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da shirin labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. jiya lahadi rundunar sojin najeriya ta yi kira ga mayakan kungiyar boko haram da su miƙa wuya tana mai ikirarin cewa tana gab da murƙushe su mai magana da yawon rundunar kanar sani usman kuka sheka ya ce a yanzu sojoji sun san dukkanin maɓuyu da kuma sansanonin 'yan boko haram gargaɗin na soji na zuwa ne a yayin da wasu tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake suka hallaka mutane aƙalla tara tare da raunata wasu 29 a arewacin kamaru harin da jami'an tsaron wurin ke dangantawa da kungiyar boko haram kanar usman ya ce mayakan sa kan sun shiga kunar bakin wake ne a matsayin hanyar ci gaba da yin tasiri duk wada cewa sojojin najeriya sun yi matukar na ƙasa su firaministan turkiya ahmad dubutugulu ya faɗi yau litini cewa ƙungiyar isis ce aka fi zarga a binciken da jami'ai ke yi na gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren nan na ranar asabar a birnin ankara waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 97 Dubutugulu ya ce hukumomi na gab da gano ɗaya daga cikin maharan kuma alamomi na daɗa nuna yatsa kan abin da ya kira wata takamammiyar ƙungiya. Jaridu a Turkiyya sun ba da rahoton cewa hukumomi sun samo ƙwayoyin halittu na DNA daga 'yan uwan mutane aƙalla sha shida waɗanda aka yi imanin cewa mambobin wato 'yan tawayen isis ne don a gwada da waɗanda ake zargi da kai harin yau ɗinnan litini wasu 'yan bindiga da ke tafi kan babur sun bindige wata likita mai aiki da cibiyar majalisar ɗingin duniya har lahira a kudancin afghanistan babu wanda ya ɗau alhakin bindige torfakai olfad a birnin kandahar ta yi aiki da majalisar ɗinkin duniya har na tsawon shekaru goma sha biyu mai magana da yawun cibiyar ta majalisar ɗinkin duniya dominic medley ya ce cibiyar na bakin cikin kisan ɗaya daga cikin ma'aikatanta ana ɗaukar yankin kudancin afghanistan a matsayin wata tunga ta 'yan taliban jam'iyyar anc mai mulkin afirka ta kudu ta faɗi jiya lahadi cewa ta gaya ma gwamnatin shugaba jacob zuma cewa ya fitar da ƙasar daga zama mamban kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya icc afirka ta kudu da kotun ta icc sun yi ta kai ruwa rana tun bayan da afirka ta kudu ta ƙi kama shugaban sudan umar albashir yayin taron ƙungiyar tarayyar afirka a ƙasar ta afirka ta kudu a watan yunin da ya gabata a makon jiya ma kotun ta icc ta umarci afirka ta kudun da ta yi bayanin dalilanta na kasa kama albashir edna molewa shugabar sashen hulɗar ƙasa da ƙasa na jam'iyyar anc ta ce jam'iyyar ta anc ta yi imanin cewa salon aikin kotun ta icc a afirka ya sha bambam da yadda take yi a sauran ƙasashe to kuna fashin labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yau litini majalisar kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga kasar rasha da ta gaggauta kawo karshen hare-haren sojin da take kaiwa a siriya waɗanda ba a kan kungiyar isis ko wasu kungiyoyin da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana a zaman 'yan ta'adda take kaiwa ba ma'aikatar tsaron rasha ta ce jiragen yakinta sun kai hare-hare kan wurare 53 a siriya a cikin sa'o'i 24 da suka gabata na isis ta saka faifan bidiyo na abin da ta kira har-haren jiragen sama kan fagen atisayen isis da ke lardin idlib da kuma wani sansanin kungiyar ta isis da ke karkashin kasa a lardin latakiya bayan kusan mako guda da fara daukar matakan soji da rasha ke yi da haɗin gwiwar gwamnatin siriya da ake takaddama a kai shugaban rasha vladimir putin ya faɗi ranar asabar cewa yana goyon bayan karfafa gwamnatin bashar al-assad ne don a samar da abin da ya kira yanayin da ya dace na cimma jituwa a siyasance kanar wato kasar uganda ta ce ta fara janye sojojinta daga sudan ta kudu inda ta goyi bayan shugaba salva a yakin basasar kasar rundunar sojin uganda ta ce ta fara janye sojojinta kimanin dubu biyu ne daga yau ɗinnan litini yayin da kuma a birnin kampala hafsan sojin kasar janar katumba wamala ya ce zuwa farkon watan nuwamba sojojin za su kammala ficewa daga kasar ta sudan ta kudu kasar uganda ta girke sojojinta nan da nan bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin magoya bayan kir da magoya bayan tsohon mataimakin sarit machar a watan disamban shekara ta 2013 janyewar sojin na daga cikin sharuɗin yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma tsakanin kir da macar a watan agusta gidan talabijin ɗin gwamnatin iran ya ba da rahoton cewa an sami wakilin jaridar washington post mai suna jason raizan da laifi a tuhumce-tuhumcen da ake masa da suka hada da leƙen asiri rahoton ya ruwaito wani mai magana da yawun kotu mai suna gwalan hussein ejeni to amma ba tare da wani cikakken bayanin shari'ar ba illa dai kawai da cewa ra'izan da lauyansa na iya ɗaukaka ƙara cikin kwanaki ashirin ra'izan ya yi aiki da washington post a iran tun daga shekara ta 2012 kafin a kama shi a watan yulin shekara ta 2014 aka kuma tsare shi na tsawon watanni ba tare da an tuhumce shi a hukumance ba hukumomin iran sun kuma kama matarsa ya gane salahi da wasu mutane biyu salihi wacce ita ma 'yar jarida ce tuni aka sake ta to amma zan ya ci gaba da kasancewa a tsare gwamnatin zimbabwe ta ce ba za ta tuhumi likitan haƙori ba amurken nan wanda ya kashe wani zaki mai farin jini mai suna cecil ba dr walter palmer ya shiga zimbabwe saboda yana da takardun izinin hakan a cewar ministan muhalli oppa Munichiguri a ga manema labarai bayan kashe zakin gwamnatin zimbabwe ta hana farauta na nuna wato jarumta a ƙasar baki ɗaya labaran duniya kenan kuka saurara masana harkokin jiragen sama na kokawa ganin yadda jihohin kasar ke kashe kuɗi da ya kamata su yi wa talakawa aiki wajen gina filayen jiragen sama da a ƙarshe suke zama alaƙaƙai ga jihohin. Wakilin mu baban gida Jibril da ke birnin Iko ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Yanzu haka dai akwai kimanin filayen jiragen sama guda ashirin da hukumi suka bayyana cewa jiragen sama ba sa tashi a cikin su ballantana sauka. Wasansu ana amfani da su ne a lokacin jigilar maniyyata aikin hajji a tarayyar Najeriya. To sai dai kuma hakan bai hana wasu jihohi a ƙasar yunkurin gina filayen jiragen saman su ba jihohin da yanzu haka ke kokarin ganin sun gina filayen jiragen saman da sun hada da jihar lagos da jihar igiti da bayelsa da abia da osun da kuma jihar ogun sai dai masana na ganin idan waɗannan filayen jiragen sama za su zame wa al'ummomin wa'annan jihohi ne alakakai domin kuwa za a gina su ne da ɗimbin kudaden bashi da jihohin za su karɓo daga bankuna akalla ba a kasar ba dai akan kashe kusan naira biliyan 150 wajen gina filin jirgin sama guda tuni dai wasu jihohi irin su delta da akwa ibon da imo da jigawa da bauchi da ondo suka gina irin wa'annan filayen jiragen sama to sai dai kuma da wuya jiragen sama ke sauka a wayannan filayen jiragen sama to koya masana harkokin jiragen sama ke ganin wannan mataki na gina filayen jiragen saman barkatai tambayar kenan da nema malam adamu mai rago ladan wani masanin harkokin jiragen sama a najeriya ba za ka tashi kawai ka waye gari kawai ka ce za ka yi sace airport boy da su ba ba tare da kana da a cika siyar da ya kamata a yi ba Daddaje shi ne kamar hanyoyi da ake kasuwanci a waye ne wajen. Infrastructure da sauransu. Sannan kuma airport din za ka yi sitin da za ka abin nan gina mutum nawa suke bukata. Me da me za a yi a wajen. Ba wai kawai ka tashi kawai ka ga kawai ka kwashe kudi mu jama'a da za ka yi ma mutane aiki ka je ka gina airport kawai ba ni ba ba Sai ka duba mutum nawa suke bukata a jirgin sama makunta a kumar filayen jiragen sama na ƙasa wato fan sun bayyana cewa daga cikin filayen jiragen sama 22 da ake da su filayen jiragen saman lagos abuja fatakwal da kano ne kawai suke samun kudaden shiga a yadda sauran kuma suka dogara da irin waɗannan filayen jiragen sama domin samun kudaden gudanarwansu. a kwanan ne dai shugaban kasa muhammadu buhari ya kafa wani kwamiti da zai farfado da kamfanin jiragen sama na kasa abinda kuma masana ke ganin shi ma zai kasance tamkar koma baya ne ga kokarin da ake yi mai da harkokin sufurin jiragen sama a hannun 'yan kasuwa kamar da kaftin ado sanusi na kamfanin jiragen saman arik ya shaida mani e eh, kwarai za najeriya za ta iya duba harkar jirgin sama ta kara buɗa kudaden da suke shigo a cikin ƙasa amma abin da nike faɗa a kodayaushe shine sai fa an cire magudi cin hanci da rashawa a cikin wannan domin duk ka duba duk sauran kasashe a afirka ma su ethiopia su kenya da sauransu za ga cewa su ma sai da suka tabbatar sun cire magudi da cin hanci a cikin harkar jiragen sama kafin suka samu ci gaba baban ya mura amurka daga lagos a nigeria zai zala loka taimake ba yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ta yau za a ji jamhuriyar Nijar ta yi galaba sosai akan kasar Somalia sai dai kuma sai dai a maimakon murna cikin ɓacin rai 'yan wasan na Nijar suka dawo gida a yammacin Lahadi. To ko me yasa haka? a najeriya kuma wakilinmu ya jiyo ta bakin jama'a kan wasannin da super eagles suka yi da wasu kasashe ya kaga wasan da aka yi najeriya da congo wallahi wasan na mutum na ba ya kaga wasan najeriya da kamaru za mu kuma leƙa ƙasar kamaru mu ji abin da ake cewa kan ɗorewa kan karaga da isa hayato yi na zama shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa isa yadda na san shi don ba mutum bane mai son haɗan ma ina farin kishin gani ɗan afirka ne kuma musamman ma dan ƙasar mu ne Zuwa barkan ku da wannan lokaci da sa mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni mun ji daɗi da kuka samu damar sauraron shi. to tsohon shugaba ko kuma ce shugaban da ya daɗe yana shugabancin hukumar kwallon kafa ta afirka to isa hayatu na ƙasar kamaru ƙarshenta da ya samu burinsa ya samu cika burin da ya daɗe yana da shi a cikin zuciyar shi ko da yake cikar burin na wucin gadi ne yanzu an zaɓe shi a matsayin shugaban wucin gadi na hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa kuma ya dauki wannan mukami ne saboda rikicin da ke faruwa a cikin wannan hukuma ɗin abinda har janyo saukar tsohon shugabanta sabbaleta ya mutanen ƙasar kamaru ta shi isa hayatun din suke ɗaukar wannan labari sunana gambo a waɗanda suka sani tostow ni eh, ɗanyun sosai to da zan gamu na yi murna kwarai da gaske don mutum ne shi parcours sa vraiment il a fait un très bon parcours ka gane ko kuma ba mai hada ma bane daga president fika food president caf kuku tuna fa Tura ne fa za su nemi baki kaman wannan ya zama musu vice president din wasan kwallon duniya vraiment kusan ce wannan din vraiment mutum ne mai hankali kwarai da gaske kuma ba mai hada ma bane kuma yanzu an ba shi rigon kwarya na wata uku Allah sa ya dau wannan mandat din harfin ba komai amma shi isa yanda na san shi don ba mutum bane mai son ma idan wannan lokacin ya yi ba zai sa takara ba isa ya to ai ba zaben shi aka yi ba an senitin shi ne ya ba shi wannan fili a yanzu ma inda isa ya to nasara ne filin da yake da shi yanzu nan za a iya ba shi to ya kake gani bai zai iya zama ba eh shi da kanshi ya ce ba ya son wannan fili to ba mu shina ba kasan da hausawa suke fada sanaji hmm. eh sanaji je iya saka yanzu warkila duk abubakanan shi su ce kai wannan fili gara ka dauka ko na shekara hudu eh, na farin cikin gani dan afirka ne kuma musamman ma dan kasan mu ne da aka ba shi wannan riko na wata uku domin tarihi je kafu a cewa dan afirka ma ya rike gurin na dan lokaci kadan ban ji daɗi ba wallahi sun sakare da yawa wallahi yadda na san kamaru vraiment ajiyar nan ba su gani ba wallahi to a gaishe ka awwal to jamhuriyar niger ta samu galaba sosai akan kasar somaliya a wasansu na farko da suka yi shekaran jiya asabar a birnin addis ababa na kasar ethiopia ko kuma habasha to amma kuma saboda wasu dalilai yan wasan niger din na mena sun dawo ya mai ran sabaci ko me janyo haka Galabar da kungiyar MENA ta samu a kan kungiyar kwallon kafar somaliya wani babban abin alfahari ne ga magoya bayan kungiyar ta ƙasar Nijar. Ganin yadda aka shafe lokaci mai tsawo ba tare da ta tabuka wani abin a zo a gani ba a wasannin da ta buga a can baya. Dan wasan tsakiya Ma'azu Uwo mai bugawa wani club din ƙasar China ne ya zura dukkan kwallaye biyun a ragar kungiyar ƙasar somaliya To sai dai a maimakon murna cikin ɓacin rai 'yan wasan na nijar suka dawo gida a yammacin lahadi sakamakon rashin biyan su kudaden alawus suleiman sako shine kaftan ɗin ƙungiyar mena Ça fait déjà un moment que nous situation. ya ce cikin mawuyacin hali muke buga wasa a kowace karawa ba tsari ko kaɗan wani zubin ma a ƙwararren lokaci eh, ake kiran 'yan wasa ko a yanzu haka sauran abokanmu suna can suna jiran a kwaso su daga addis ababa saboda an ce da mu babu halin biyan dukkan tikitin jirgi sannan ga rashin biyan kudaden alawus din yan wasa da muke fama da shi ya zuwa yanzu hukumomin wasannin motsa jikin kasar ba su ce komai ba a kan waɗannan koke-koke sannan ƙungiyar ta mena za ta buga wani wasan na daban da ƙungiyar epervier ta kasar togo a ranar 16 ga watan oktoba a yamai a ci gaba da wasannin tankaɗe da raurayar cancantar shiga gasar cin kofin shan da za a yi a baɗi a kasar burundi sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger haka ne to amma tambaya shine tunda da somaliya da niger sun yi wasa shekaran jiya asabar me yasa kuma za su sake wata wasa gobe wannan ita ce tambayar da sule barma ya yi wa shugaba ko kuma mataimakin shugaba na biyu na hukumar kwallon kafa ta niger din alhaji sani ibrahim da ake cewa otis eh to wannan na fifa eh, kamar a yi akwai wani wanda ake na fari na fari shine a yi shi asabar kuma a yi komowa shi a yi shi na talata duka wanda suka yi Eh, shi wanda takane da raye na duniya gaba daya wanda suka yi rata asabar dole zai su yi rata nata na samu a kare da gaugawa ba wani ba abu ne sabo a wasan kwallo ka gani ko abun champions league ma su ran laraba da rata talata suke ba na asabar suke ba kenan babu wani problem haka ne in allah ya rago za a yi wannan ke wasa tare da 'yan somaliya. Mm, a ka'idance kamar yadda mutane ke gani shine wai eh, makonni biyu ne ke shiga tsakanin wani wasa da wani wasa idan ana tankaɗe da rore. eh tankaɗe da rore irin wancan wanda ake na asali ba na kan ka'ida amma wannan wannan sai an mutu wani za a yi wancan tankaɗe da rore eh, na sati bibi shi wannan wa'yansu da wanda ake so a cika lissafi da su suke da zai na fari. Ai na ko Cote d'Ivoire ma'ana an samu jinkiri ne kamar an yi latti ne wajen buga waɗannan wasanni shi yasa yanzu ake so da gaugawa ba ne wajen a samu wanda suke da eh, eh, kamar eh, abin nan aka ba a samu a sa cikin wasa na hari dole sai su saka irin rayu tsakanin su. Wasan nan gobe ne kuma an bayyana cewa tuni 'yan kasar Somaliya sun iso ya mai. Shin yaya za a yi da yadda 'yan Nijar gashi yara namu na nan 'yan mena suna kuka akan ba a biya su kudaden alawus ba shin ya aka yi haka alaji? Eh, to ka san ai ma shi wannan wasa eh, in ana yin shi gwamnati duk take dokan mena tun da mena ta Nijar ce gaba da sunan Nijar suke yi. Kenan kamata in so samu ne tun ka su yi a ce da a ce musu wannan wasu in kuka ci ga abin da za a baku in aka ci eh, in kuka yi draw ga abin da za a baku to wannan ne ba yi ba dalili kenan da suka zo suke kuka kuma bayan wannan eh, kaga da yan wasan mu rabi suka zo da eh, saura ba su so me yasa haka saboda a wajen mutanen da suke da mu tikiti ba su sai tikiti da wuri ba suka tsaye da zuwan mu da zawon mu ta ba a ce wa'anda zan yi wasa da su su da ya su zo suna kasan mu mu da muke da yan kasai mu ba mu nan Thank you. To gaishe ka sulu bari mu je makwabciyar Nijar din Najeriya inda wakilinmu ya bi ta tituna yana sauraron ra'ayoyin jama'ar Najeriya din game da shan kashin da najeriya ta hannun congo da kuma nasarar da ta samu akan ƙasar kamaru sana malai khanduru mai fula kana alkeri ka kalli ci wasar da aka yi tsakanin najeriya da congo eh na kalla ya ka ga wasar to wasan gaskiya ta dan bata mana saboda ya kamata a ce mun zane su irin koda trio din nan amma ya kasance gem ya bamu matsala mun samu sun ce mu 2-0 wanda yake wasan shi da kyau har yanzu mu sake ainihin gyare-gyare ga ainihin tubataman mu kamar shi irin kot namu olusi ya kamata ya duba yan wasa da ya kamata ya ɗauko ko kuma wanda suke buga wasanni a kwalaf kwalaf ko kuma na cikin gida masu mahimmanci wanda sun dace su buga wasa bai kamata a ce kamar najeriya ba wanda take zakara a afirka ya kasance ana zuwa kwallo ana samun matsala irin wannan a ganin ka me yasa najeriya ta sha kashi a hannun kwango eh to gaskiya kuskure ya dangana daga wajen yan wasan mu wanda suke inda ya kamata su sa karfi su yi wasa sai suna nuna ruwa a wajen kwallo wanda ya kamata su bai da fasin wani sai ce shi zai ci to ya kaga wasan najeriya da kamaru a wannan wasan ya kyau saboda nan an gyara kara wasanni kuma mun samu ci gaba da ainihin filai sun musu da kyawun da mahimmanci. aji yaro daga ibadan ya kaga wasan da aka yi najeriya da congo wallahi wasan nan mutumin daɗi ba saboda yan najeriya ba suna halacci ba musamman adalci ba kuma yan kallon ya dace a dawo a yi musu kuskure ma abin da suka yi dinnan bai daidai ba da yake najeriya ta ba kamarun kashi ba kamaru idan eh, ma ba ta yi ba ci nawa ta kamaru ci uku eh ba ta yi ba nawa kamar ta ba kamaru ci goma ya dace a kamaru malam musa daga akin da ibadan ya kaga wasan najeriya da Kamaru? To wasan nan mun ga yadda muke so kuma har yanzu akwai sauran abubuwa da yawa gyara da za a yi a cikin Super Eagles. Kamar ta ina ya kamata a gyara? To kamar bangaren baya defense da tsakiya. Tsakiyan nan ba mu da masu rike kwallo saboda an samu rike kwallo ko da defense bai da kyau suna dan hutawa saboda su suna dan rage masu wasu ayyuka kuma a gaba har yanzu gaskiya akwai wanda yake ana amfani da shi yanzu a gaban nan to bai kawo kawo result da ake so. Mana Ali Akinyele. Mala Ali kaga wasan Najeriya da Congo. To gaskiya wasan Najeriya da Congo gaskiya mu ba ta ba mu saboda yadda muka zata bin bai kasance haka ba. Mun zo da dubin cewa mu da ƙwarin gwiwa ga wasanni da kowace za a buga ba Afirka ba har Turai amma sai muka zo a wasan gaskiya an yi ta gaskiya an ci mu kuma gaskiya ɗan wasan gaskiya ba su takale sosai ba. To wasan kamar fa da Najeriya. To wallahi wasan kamar da Najeriya. A jiya nan ma na so in ce ban zuwa kallon wannan wasa saboda haushin da suka ba mu a shekaran jiya. Amma dai ni dan sabata ne na Najeriya a kowane lokaci ce babban hakuri in je in kalla kuma gaskiya wasan na kalla je gaskiya ta birge ni wallahi gaskiya wannan yaran da aka sa je ya kamata a rike su kuma a dinga horar da su gaskiya wasan su ta yi kyau wasu yan Najeriya mazauna jihar Oyo kenan ke bayyana ra'ayoyinsu a game da wasannin da kasashen Najeriya da Congo da Kamaru suka yi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya Come on! a gaishe ku to jama'a nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litin a madadin duka wakilan namu na yau da suka kama mana rahoto wato shi awal garba daga kamaru sule barma daga nijar da kuma hassan Umar tambol daga nigeria aliyu mustapha sakwata ne a washington yanzu kuma sai mu da amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka hadi da irin kisan kiyashin da 'yan ƙungiyar isil ke ma jama'a na iraki da siriya ko da yaushe ƙungiyar na ci gaba da gice jama'a da sare kan mutane da cin zarafin mata da fyaɗe da hana jama'ar kowane irin 'yancin rayuwa har ila yau kungiyar isil na ci gaba da aikata muggan laifuka waɗanda suka hada da yunkurin kungiyar da take yi na kawar da duk wani al'adun gargajiya da ba su daidaita da irin nasu kankanin ra'ayin ba a rahotannin da suka fito kwana-kwanan nan da ke nuna barnar da kungiyar isil ke yi kan duk wani abu da ya shafi tarihi da al'adu sun nuna yadda kungiyar ta auna kai hari akan wani gidan tarihi mai shekaru dubu biyu a duniya da yake a birnin palmyra na ƙasar syria yanzu ya shige jerin barnar da kungiyar isil ta yi na rushe wuraren ibada da mutum mutuman da aka adana a gidan tarihi tun kafin zuwan addinin musulunci a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kwana-kwanan nan a taron karawa juna sani da aka gudanar a gidan tarihin da ke birnin new york waɗanne kayan tarihi da al'adun ƙasar syria da iraq ne suka rage da ƙungiyar isil ba bata ɓata ba ko kuma ta sayar wannan tsofaffin duwatsu da mudubai da sauran kayayyakin tarihi sun buɗe wata hanyar cinikayya ta bayan fage a gabas da tsakiya da turai da kuma mashigin ruwan fasiya kudaden na shiga aljihun kungiyar 'yan ta'addan ne inda suke amfani da su wajen haifar da tashin hankali da ƙara haifar da rudani ta dalilin haka ne amurka tare da majalisar gidajen tarihi ta ƙasa da ƙasa ta ƙirƙiro wasu jerin sunaye domin taimaka ma jami'an tsaro gano irin waɗannan kayan da aka sato shi yasa amurka ta ƙara ƙoƙari wajen hanyar haɗa gwiwa da ƙasashen duniya domin hana ƙungiyar isil ci gaba da wannan haramtaccen ciniki don haka ne amurka ke ci gaba da aiki ƙud da ƙud tare da ƙungiyoyin jami'an tsaro a amurka da sauran duniya kuma don haka ne amurka ta fitar da sanarwa ta shirin nan na reward for justice na kuɗi dalar amurka miliyan hamsin da biyar domin bayanan da za su sa a gano inda ƙungiyar ko wakilanta ke ciniki ko sayar da mutum mutuman Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Jiya Lahadi, rundunar sojin Najeriya ta kira ga mayakan kungiyar Boko Haram da su miƙa wuya tana mai ikirarin cewa tana gab da murƙushe su. Mai magana da yawun rundunar kanar Sani Kuka Sheka Usman ya ce yanzu sojoji sun san dukkanin maɓuyu da kuma sansanonin 'yan boko haram firaministan turkiya ahmed davutoglu ya faɗi yau litini cewa ƙungiyar isis ce aka fi zarga a binciken da jami'ai ke yi na gano waɗanda suka kai tagwayen hare-haren ƙunar baƙin wake ranar asabar a birnin ankara waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 80 ko 97 yau dinnan litini wasu 'yan bindiga da ke tafi kan babur sun bindige wata likita mai aiki da cibiyar majalisar ɗinkin duniya har lahira a kudancin afghanistan jam'iyyar anc mai mulki a afirka ta kudu ta faɗi je lahadi cewa ta gaya ma gwamnatin shugaba jacob zuma cewa ta fitar da ƙasar daga zama mamban kotun shari'ar manyan laifuka ta duniya icc yau litinin majalisar kungiyar tarayyar turai ta yi kira ga kasar rasha da ta gaggauta kawo ƙarshen hare-haren sojin da take yi a siriya waɗanda ba kan kungiyar isis ko wasu ƙungiyoyin da majalisar ɗinkin duniya ta ayyana a zaman 'yan ta'adda take kaiwa ba ƙasar uganda ta ce ta fara janye sojojinta daga sudan ta kudu inda ta goyi bayan shugaba salbakir a yakin basasar ƙasar Jama'a masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai kuma gobe da safe idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Sai kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni da kuma injiniyan mu da ya haɗa mu da ku yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.